السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ta'ala Ya kawo mu yau biyu ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara, kuma yau sha takwas ga watan biyar, miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka, wato masallacin marigayi alhaji haruna danja allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya masa rahma wannan shine mu na biyu insha Allah ta'ala a wannan shekara kamar yadda aka yi bayani jiya insha allahu tafsirin mu zai tashi a aya ta 83 a cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin alqur'ani surar da ta kunshi dukkan sakonnin da alqur'ani ya zo da su gabaki daya malamai suna cewa suratul bakara ita ce sura da ta tattaro dukkan hukunce-hukunce da alkur'ani ya kunsha a cikinta akwai tabbatar da aƙida a cikinta akwai tabbatar da hukunce-hukunce na fikhu yadda za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da yadda za a yi mu'amala a tsakanin juna cinikayya aure saki mai da mata bayan an sake ta idda ila'i da makamantan waɗannan hukunce-hukunce duk suratul baƙara ta ƙunshe su sannan da bayani a game da makirci na yahudawa da sauran magabtan musulunci da kuma koyar da musulmi yadda ya kamata su yi mu'amala da magabtansu waɗanda suke kafirai waɗanda suka ƙi bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan sura mai albarka kuma ita ce sura da tafi kowace sura tsawo a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana fahimta a cikin alkur'ani ya sa alkur'ani ya cece mu bismillah malam وإذ أخذنا ميثاقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتشي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله مدوك سلكي يتشي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ka tuna ko ku tuna ku musulmai ko kuma ku banu isra'il ku tuna lokacin da a akhadna mithaqa bani isra'il muka riki alkawari daga banu isra'il la ta'buduna na illallah alkawarin na cewa ba za ku bauta ma kowa ba sai Allah wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye guda biyu uwa da uba za ku kyautata musu wa kurba sannan dangi ma za ku kyautata musu wal yatama sannan marayu su ma za ku kyautata musu wal ne sannan waɗanda ba su da shi talakawa su ma za ku kyautata musu wa qulu lin nasi husna sannan dukkan mutane ga baki ɗaya ku faɗa musu maganar da take mai kyawu wa aqimus salata sannan kuma ku tsayi da sallah wa zakata sannan ku ba da zakka summa wallaitun? daga baya ku banu isra'il sai kuka juya baya kuka warware wannan alkawarin wa antum mu'ridun alhali kuna masu kau da kai a game da wannan alkawarin da Allah subhanahu ta'ala ya karba daga gare ku cewa za ku yi waɗannan abubuwan guda takwas wannan aya ita ce aya ta biyu daga cikin bayanin alƙawurran da Allah subhanahu wa ta'ala yi da banu Isra'il. Idan aka ce banu Isra'il su ne ‘ya'yan annabi Yaqubu alaihi salam su goma sha biyu, da jikokinsu da suka hayayyafa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara kusan annabawan da suka zo duka ga baki ɗaya tun daga kan shi Isra'il ɗin wato Yaqubu alaihi salam duk sun zo ne daga zuriyarsa in an cire annabin musallallahu sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne bai fito daga wannan gida na Isra'ilu ba malamai suka ce lafazin Isra'il lafazi ne na yaren Ibraniyanci wanda shi ne yaren da su banu Isra'il in suke magana da shi eh, Isra'il na nufin Abdullah Abdullah domin il shine Allahu ɗin, isra din kuma shine abdu za mu ga sunayen wasu mala'iku sun kare da i kamar jibra'ilu mika'ilu to duka waɗannan eh, il ɗin sunan Allah ne a wancan yare na Ibraniyanci wanda yaren Ibraniyanci na ɗaya daga cikin lugogin da ake ce musu al-lughatu shamiyya wato yarurrukan da suka fito daga Ɗan annabi nuhu alaihi salam kamar yadda malaman tarihi suke faɗi shine samu bin nuhin alaihi salam kusan duk eh, yarurrukan da suka fito daga wannan yankin na asiya kusan duk daga wannan gida suke na banu shamil to wannan aya allah subhanahu wa ta'ala yana tuna ma banu isra'il waɗanda suke rayuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman kuma a cikin garin madina domin garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da akwai jinsin banu isra'il yahudawa guda uku akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai banu quraiza lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina sai suka zo ga baki ɗayansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to a zo a rubuta wasiƙa a zo a rubuta takardar yarjejeniya ta zaman ƙasa ku ba musulmai ba ne annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi ne jagoran musulmai ga baki ɗaya to kuma tun da shi ne annabin Allah shi ake ma wahayi to kowa zai zama a ƙarƙashin shugabancinsa yake suka ce sun yarda aka zo aka rubuta takarda malaman tarihi suna cewa wannan takardar ta kunshi abin da ake ce ma al-hunut wato ɓangarora guda arba'in daga cikin bangaroran akwai bayani akan cewa madina ƙasanmu ce ga baki ɗayanmu za mu zauna a cikinta a matsayin ƙasa ce tamu ga baki ɗaya ba za mu yarda da duk abin da zai cutar da garin madina ba idan wani magabci ya zo sai yaƙi garin madina to za mu haɗu dukkaninmu da waɗanda suke musulmai da waɗanda ba musulmai ba domin mu ga mun kare kanmu daga sharrin wannan magarci da ya zo domin ya ɓata mana zaman lafiyan garinmu sannan idan za a kawo ma wani cuta ko a cutar da shi shi kaɗai ba duka garin madina ake nufi ba to dukkan mu za mu goyi bayansa mu ga mun kare shi sannan wani ba zai riƙe ɗaukan sirdi na ƙasar madina yana kai magabta su san sirrin cikin garin madina ba haka aka yi wannan alkawarin amma banu kainuka su suka fara sabawa ba a yi tafiya mai nisa ba sai banu kainuka sai suka saba wannan alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yaƙe su aka kore su a cikin daga garin madina sai suka koma wata unguwa can da ake ce mata haibaru suka je suka zauna a can suka ci zango a nan na biyu waɗanda suka saba suka saba suka saba alƙawari daga cikin waɗannan jinsi na yahudawa guda uku banu eh, eh, isra'il su ne banu nabi banu nabi a shekara ta biyar su ma suka zo suka ci amana suka yi shirin kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu ta'ala ya sanar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga nan Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sama cewa a yaƙi banu nabi a kore su wanda dalilin saukar da suratul hashr kenan هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا sannan na ƙarshen su ne banu ƙwaraiza su kuma da aka yi yaƙin haɗin baki da ake ce masa gazwatul khandaqi ko kuma gazwatu al da su aka haɗa baki suka ba kafiran makka bayani a game da yadda garin madina ce suka faɗi sirrorin garin madina da yadda za a iya cin nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda haka bayan an gama yakin ahzab mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa banu quraiza suna cikin waɗanda suka ci amana suka saba alƙawarin da aka yi sau da haka su ma Allah maɗaukacin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai tsaye tafi ya je ya yaƙe su aka je aka yaƙe su shikenan aka tsarkake garin Madina daga sharrin waɗannan magabta bayan wasu bayan 'yan watanni sannan ko sai aka yi yaƙin da ake ce masa zazwatu haibar su kansu waɗancan yahudawan da suke waccan unguwar da ake ce mata haibar tana da nisa daga garin madina su ma aka je aka yaƙe su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake garin Madina daga waɗannan miyagun bayi waɗanda da ɗai ba su taɓa cika alkawari ba waɗannan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala zai karantar da mu a cikinsu yadda Yahudawa bai kamata musulmi ya amince musu ko so ɗaya ba domin ba su taɓa cika alkawari ba duk lokacin da aka yi alkawari da su to cin amana suke yi sifarsu ita ce saba alkawari Sifasu ita ce cin amana sifar su ita ce yaudara abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya karantar da mu kenan a cikin waɗannan ayoyi da ma ayoyin da suke kafin wannan aya babban malamin tafsiri a wannan zamani a sheikh abdulkadir shaibatul hamdi hafizahullahu ta'ala dattijan malami ne a yanzu ya kai shekara 90 a ƙasar saudi arabia yake cewa hada huwa nassu sani fi hadihi suratul karima wannan shine nassi na biyu a cikin wannan sura mai daraja bi akhdhil mithaqi ala bani isra'il da ke bayani akan alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ya kulla da banu isra'ila wato yahudawa shiwa ma takarrara min mutalabatihim bil wafa'i bil ahdi bayan kuma abin da ya maimaitu na tuna musu cewa su cika alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka a tare da su kuma suka kulla wannan alkawarin suka ce za su riƙe alkawarin Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam wa kana nassul awwalu nassi na farko da ya bayani akan alkawarin da aka yi da yahudawa banu isra'ila muwajjahan ila bani isra'ila على طريق الخطاب للمعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفس فرقه ينا بياني نيدا su Yahudawa banu Isra'il waɗanda suke rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗancan jinsin guda uku banu Kainuka banu Nazir da kuma banu Quraiza bi bayani fada'ihi aslafihim Allah ta'ala yana bayyana musu ababen kunyar da magabatansu suka aikata domin a ƙa'ida ita ce mutum yakan yi alfahari idan magabatansa sun yi aikin arziki sannan kuma yakan ji baƙin ciki idan aka tuna masa abin da magabatansa suka aikata na banza shi ya yasa eh, ai abin daɗi ne a ce ka fito daga gidan kirki a ce babanka mutumin kirki ne kakanka mutumin kirki ne kaza ka mutumin kirki ne shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana falalar magabatan ka su zama na kirki yake cewa al-karim ibn al-karim ibn al yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim karimi babban mutum mai daraja babansa mutum mai daraja kakansa na farko mutum mai daraja kakansa na biyu mutum mai daraja wane ne shi shine annabi Yusufu alaihi salam dan yaqubu alaihi salam dan ishaqu alaihi salam dan ibrahim alaihi salam to alfahari mutum yakan ji daɗi a tuna masa abin da magabatansa suka yi na arziki kamar yadda yana jin damuwa a tuna masa abin da magabatansa suka yi mara kyau to shine Allah ta'ala yake tuna ma banu Isra'il na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da na zamanin mu yau da kuma har zuwa duniya ta nade domin alqur'ani yana magana ne da duniya gabaki daya mu'jiza alqur'ani za ta dawwama har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai gaja ƙasa da waɗanda suke samanta alqur'ani littafi ne da ba zai kare ba ja'a annabiyuna bil ayati fansaramat وجئتنا بحكيم غير منسلم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدد القرآن اللتفي النباوة سنزود اللتفي ديوع كافر النبي صلى الله عليه وسلم فانصرمت أما النباوة سنوشي آيين سما سنوشي yanzu ba za ka ɗauko a tawa ka ce za ka yi aiki da ita ba duk da a ƙa'ida ta imani ta aƙida sahihiya ta musulunci wajibi ne mutum ya imani da cewa a tawa littafin Allah ne amma kuma yanzu ba zai ɗauko attaura ya ce zai aiki da attaura ba nusikhat an shafa attaura kamar yadda mutum ba zai ɗauko aljabur, littafin annabi dawud alaihi salam ya ce yau zai yi aiki da shi ba duk da cewa aljabur littafin allah ne allah ya saukar ma annabinsa annabi dawud alaihi salam haka littafin al'inji duk an goge su amma alkur'ani yana nan zai wanzu kai kullum alkur'ani ana karanta sai ka ji kamar sabon littafi kamar yanzu ake saukar da shi shi yasa alqur'ani ba yana magana kawai da mutanen da suka gabata bane alqur'ani yana nan zai wanzu a ban kasa za a ci gaba da karanta shi za a ci gaba da aiki da shi har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai gaje wannan duniyar da kuma waɗanda suke cikinta so da ka Allah yana tuna ma banu Isra'il gabaki daya abinda magabatansu suka aikata na kunya domin cin amana da saba alkawari ba karamar siffa ba ce mummuna daga cikin siffofi waɗanda suka zama ba su da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai sahihai ya lissafa saba alkawari a matsayin sifa ta munafikai in kaga mutum baya rike alkawari to ana tuhumar sai kasance ya ɗau wata sifa daga cikin sufofin munafikai Allah ya tsare min iradihim wa tawallihim ba'da akhdhihi al-mithaqa alaihim lokacin da suka kau da kai suka warware alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa daga gare su wa naqdihim lahu sannan Allah yana ba mu labari da mu da banu Isra'il din gabaki ɗaya, yadda magabatansu suka warware alkawarin Allah tawbihan lil mu'asiri domin a yi habaici a ba da labarin kunya ga su Yahudawan da suke da rai sai aka faɗa musu abin da magabatansu suka aikata alladhina yuqalliduna aba'ahum fi kulli sharri dama kuma suna koyi da iyayensu ne akan kowane shari. babu laifi kai koyi da magabatanka in sun zama mutanen kirki kai koyi da su shi yasa ai muke da as-salafu muke da magabata na gari shi yasa ake siffanta su a ce musu as ai ba a akwai as ai shiru sai a ce musu as domin akwai akwai magabata na banza suna nan amma waɗannan da ake bayani a kan suna namu to na kirki ne in an ce sahabban annabi salama in an ce tabi'ai idan an ce atba'u tabi'ina to waɗannan kaga magabata na kwarai kenan su kuma yahudawa ana ba su labarin abin da magabatan na banza suka aikata domin a kunyata su a kashe musu baki su zama ba su da ta faɗa to wannan shine na farko na farko wala yahisuna ala tibai wasayil mursali sannan kuma dama ɗabi'ar yahudawa sun kasance ba ta bibiyar wasiyoyin da Allah ta'ala ya ma manzanninsa Saɓawa suke wannan nassin farko kenan wannan aya kenan da mala ya karanta mana aya ta 83 أما هذا النص الثاني بأخذ الميثاق amma wannan nasin na biyu. dama an ce mana Allah mana wannan shine na biyan akwai na farko da aka yi a baya wa iz akhadna mithaqakum wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum bi quwwah خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ولا شيني نفسي لفرقو دا أكا فارا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة الله تعالى يتشي يهوداوا ku tuna lokacin da muka karɓi alkawari a gare ku cewa Allah kawai za ku bi za ku ma saboda a nuna musu alkawarin mai ƙarfi ne wa rafa'na kuma tura sai muka Allah ta'ala ya ɗauki dutsen da ake ce mushi turu sini ko turi sina'a sai ya ɗaga shi a saman su aka ce in kuka saba alkawarin nan dutsen nan zai faɗo ya narkar da ku ya latse ku baki ɗaya ku mutu خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ce ku tuna wannan alkawarin ku rike shi da ƙarfi wataƙila in kuka rike wannan alkawarin ya zama sanadiyyar da za ku samu takawa a wajen Allah amma ƙarshe sabawa suka yi ba su bi ba to wancan shine alkawarin farko da Allah ya bamu labari a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wannan kuma ayar da muke kan tafsirin ta ita ce alkawari na biyu da Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari ya karba daga su banu Isra'ila فقد جاء بتعميمه نصا لجميع بني إسرائيل الماضين والمعاصرين نص يازو يا جمي alkawari ne Allah ta'ala yake ba mu labari mu ma mu ɗauki cewa wannan alkawarin namu ne ya shafi waɗanda suka gabata da kuma waɗanda suke da rai har yanzu لأنهم جميعا مشتركون في هذه المخالفات التي وبخهم الله تعالى في حيز أخذ الميثاق domin su banu isra'ila na da da na yanzu da waɗanda suke kafin annabi sallallahu alaihi wasallam na zamaninsa da waɗanda suka zo bayansa dukkaninsu sun yi tarayya akan saba ma Allah madaukakin sarki da cin amana da warware alkawari shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar domin a kunyata waɗanda suke nan su ji cewa ga abin da magabatansu suka yi su ma kuma yanzu da suke nan din abin da suke aikatawa ce. shine Allah madaukakin saki ya faɗi a waccan wa id akhadna mithaqakum rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum bi quwwatin washkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalik daga nan suka juya baya daga wannan alƙawarin ba su bi shi ba فلولا فضل الله عليكم ورحمته Ba da dan falalar allah فللر sarki a gare ku ba. da kuma rahamarsa tausayinsa to da kun kasance daga cikin tababu sai Allah ya musu jinkiri a ga ko za su tuba ko ba za su tuba ba amma ba su tuba ba sai dai yan kaɗan daga cikinsu wa qala fi hadha an-nass ath-thani a shi kuma wannan nafsin na biyu in ji a Shaibatul hamd yake cewa wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah har zuwa karshen aya sun makalafin nashi salisi bayan wannan kuma a gaba can za mu zo mu haɗu da wani nassin da ke ba mu bayani akan wahura alkawarin waɗannan dai mutane yahudawa miyagun bayi wa iz akhadna mithaqakum la tusfiquna la tasfikuna dima'akum har zuwa karshen aya har lokacin da Allah ta'ala zai zo ya ce mana fala yukhaffafu anhumul azaba wala hum yunsaru duk waɗannan bayani Allah madaukakin sarki yake mana mu musulmai mu sani cewa yahudawa ba za su taɓa cika mana alkawari ba ina jin a cikin mutanen da ya kamata su fahimci sharrin yahudawa ina jin muna ciki mu da muke rayuwa a wannan zamanin abin da ke faruwa da ƴan uwan mu filastinawa a ƙasar su ƙasa ce ta su ta asali mai tsohon tarihi aka zo da ƙarfin tsiya aka ƙirƙiri wata ƙasa aka ibo wani jinsi da ba su da haƙƙi a cikin wannan ƙasa aka zo aka tsirar da su a cikin wannan ƙasa aka ce ma ƙasar tasu ce an ba su ita su kuma waɗancan ba ƙasar su bace masu ƙasa aka ce ba tasu bace waɗanda ba tasu ba su kuma aka ce tasu ce har ya zama balarabe yana da wani karin magana daga baya da yake yi yake cewa wai a aqallazi la yamliku liman ingila da amerika da majalisar ɗinkin duniya su suka kirkiro ƙasar isra'ila ba ƙasar su bace ba mallakar su bace suka karɓe ta da ƙarfin tsiya ba su ba ce suka ba wanda kuma ba tashi ba su ne isra'iliyawa halin da ake ciki a yau kenan masu bibiyar lamurran yau da kullum sun san abin da ke faruwa ko kwanakin nan ina jin ba a fi sati guda ba gab da azumin nan sai da isra'ila ta kashe filistina sun fi haka nan su da ƙasas. kuma za a zauna a yi alkawari cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma ba za su cika wannan alkawarin ko kwara ɗaya ba ana tsammanin daga lokacin da aka kirkiri ƙasar isra'ila alif ɗari tara da arba'in da biyar zuwa yau ba za a iya lissafa alkawurran da aka yi da banu isra'il ɗan ƙasar isra'ila ba akan cewa za su zauna lafiya da filastina waɗanda su ne asalin ɗan ƙasa masu ƙasa ba za a iya lissafa alkawuran da aka yi da su ba da kuma saɓa wadda suka yi so daga wannan ayoyi sun dace da halin da muke ciki yan uwa dama alqur'ani gabaki ya dace da halin da muke ciki amma wannan darasi ne mai girma da kamar yanzu alqur'anin yake sauka a gare mu yake sabantuwa الإمام القرطبي رحمة الله عليه يتشي واختلف في الميثاق هنا alkawarin nan da aka yi da banu isra'il da Allah ke ba mu labari malaman tafsiri sun yi saɓani akan wani alkawari fakala makki babban malamin tafsiri al'imamu makki yake cewa huwal misaqul ladhi ukhidha alaihim hina ukhriju min sulbi adama kadzarri alkawarin da ake bayani a kansa a nan sun saba shine wannan alkawarin da Allah maɗaukacin sarki ya yi da mu ga baki ɗaya tun lokacin muna alamu zarri shine Allah yake ba mu labari a cikin suratul arafi yake cewa iz akhadha rabbuka min bani adama id akhadha rabbuka min bani adama min ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wasu malaman tafsiri suka ce alkawarin da ake mana bayani nan an karba daga banu isra'il shine wancan alkawarin na asali da Allah ya yi da 'yan adam gabaki daya Allah yake cewa wa id akhadha rabbuka min bani adama ya kai ma'aikin Allah ka ba da labari ga jama'arka a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi alkawari daga banu Isra'il ga baki ɗayansu min zuhurihim tun suna bayan cikin annabi Adam alaihi salam suna cin alamun zar wa ashhadahum ala anfusihim kuma Allah maɗaukacin sarki ya tsaye da mu shaida ga baki ɗayanmu a kanmu. mu yace alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku dukkaninmu muka ce shahidina muka ce ya Allah mun shaida kai ne ubangijin wannan alkawarin kowa ya yi shi to wasu malaman tafsiri suka ce ne alkawarin da Allah yake tuna ma banu Isra'il da suka saba alkawarin da Allah ya ɗauka da banu Isra'il kenan wanda suka saba in ji al'imamu Makki wakila wasu kuma malaman tafsiri suka ce huwa misaqu huwa misaqun ukhida alaihim wa hum uqala'u fi hayatihim ala alsinati anbiya'ihim suka ce a'a ba wancan alkawarin bane na asali domin wannan alkawarin ya shafi kowa a'a wannan wani keɓantaccen alkawari ne da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da banu Isra'il a harshen annabawansu daga cin falalar da Allah ya ma waɗannan bayin suka butulci duk cikin halittun Allah ba waɗanda Allah ya fitar da annabawa a cikinsu kamar su يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين Allah madaukakin sarki ya ce ku banu Isra'il ku tuna ni'imar da na muku a cikin halittuna ga baki daya babu halitta da na fitar da annabawa birjik a ciki shi yasa a hadisi sahihi annabi sallallahu ya ce kanat banu Isra'ila tasusuhum anbiya'uhum banu isra'il su annabawansu ne sarakunansu idan wani annabi ya rasu sai Allah ka wani annabi in wani annabin ya rasu sai a kawo wani annabi in kuma halakar da al'ummar sa aka yi sai Allah ya kaddara masa gwaggwadan da zai yi na rayuwa sannan shi ma sai Allah ya karɓe shi a take halitta wasu al'umma dai daga cikin banu isra'il haka Allah ya musu duk mafi yawancin annabawa da kake jin sun sun zo to sun zo daga wannan gidan ne gidan banu isra'il to shine alƙawarin da Allah ya da su suka saba shine alƙawarin da ya a harshen annabawansu wanda alkur'ani ya ambatan mana wasu daga yawa daga cikin waɗannan alƙawarra amma ba alƙawarin da suka cika wasu malamai suka ce haka babban malamin tafsiri a sheikh siddiq hassan khan yake cewa alkhitabu ma'a bani isra'il wannan batun da Allah yake yi kai tsaye yana yi da banu isra'il ne وهم اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم سوني أسلي يهودا وند سكي رايوا دا النبي صلى الله عليه وسلم أزم ننسى بما وقع من أسلافهم توبيخا لهم بسوء صنيع أسلافهم ألا ينام سهوري na abin da magabatansu suka aikata mara kyau Allah na cewa uskuru iz akhadna mithaqahum ku musulmai ko ku banu isra'il din yanzu ku tuna lokacin da muka karɓi wannan alkawarin wakila wasu kuma malamai suka ce alkhitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annabi sallama Allah ke ma magana da kuma mu mummunai gabaki daya amma wal awwalu awla amma na farkon shi ya fi cewa su banu isra'il ɗin da suke rayuwa a zamanin annabi da kuma namu na yau su ne Allah yake magana da su ana kunyata su ana musu gori a game da abin da magabatansu suka aikata mara kyau li'anna al-maqama maqamu tadhkirihim domin nan bagiran ana tuna musu misali mutum ne ya zo yana gori yana cewa ai shi dan manya ne to alhali kuma a gefe akwai wanda ya san abin da manyan nasu suka aikata sai ce dan rufe mana baki kai haka ya alfahari da magabatanka su da suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza ku shine Allah yake ma banu Isra'il domin babu wanda ya kai su alfahari alfahari da cewa har yanzu har yanzu suna jin su ne kaga su cikin abin da suke ce kan suna cewa nahnu sha'bullahi al suna cewa su ne jama'ar Allah waɗanda Allah ya zaɓa ya fifita su akan kowa shi ya sa yasa hude yana ji jininsa kwara ɗaya mutum ɗaya daga cinsa to ya fi mutanen duniya gabaki ɗaya shi ya sa lokacin da hitler ya zo ya kakkashe su a ƙasar germany suke da abin da suke cewa holocaust alkamul maharaka da baki dai mutanen da hitler ya kashe damfa, fa ne an san su alal kace sun kai dubu nawa to yaƙe-yaƙen da aka yi ta yi a duniya ana kashe mutanen da ba yahuda ba su guda nawa ne za ka iya lissafawa yaƙin duniya na farko mutum nawa ya ci yaƙin duniya na biyu mutum nawa ya ci ana lissafin miliyoyin mutane to amma shi ba yi da holocaust ba shi da alƙamul maharaka saboda ba jinin banu isra'il ba yau idan kana so ka yi rigima da yahudawa ka ce ba wani holocaust to ko kai waye a duniya sai ka ji an maka raddiddika masu yawa ai ta maganganu a kanka kai doka ce ma yanzu a duniya ba a yadda ko phd za ka yi ko masters za ka yi ka zama ka ɗauko wannan mas'alar ta holocaust ka ɗauke ta ka ce za ka yi nazari a kanta kila ka ɗau ra'ayin cewa ba wani abu bane da ya kamata a ɗaga jijiyar wuya a kai ko aita ta magana a kansa to amma wannan aƙidar tasu da suke da ita ta cewa su ne zaɓaɓɓun halitta da Allah ya ban ƙasa ita ce ke damun su to waɗannan banu Isra'ila shine Allah yake kunyata su ake musu guri waɗanne manya kuke da su manyan ku daga abin da suka aikata saba alkawarin Allah suke yi shi alkawari da Allah su saba mutumin da zai yi alkawari da Allah ya saba mutumin kirki ne ko dan karamin yaro ne zaka masa alkawari kace zan baka minti sai ka ki cikawa kai mutumin banza ne a mahanga ta addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana wata mata ta zo gidansa shikenan sai ta yi haka da hannunta sai ta kira wani yaro wata yarinya kai sai ta ce zo ungo sai yarinyar ta zo sai ta bata dabino manzon sama yana gefe a cikin gidansa yana kallo sai ya ce law lam tuqiha la kutibat alayki kadbat da baki bata ba da an rubuta ke ya ce ke mai saba alkawari ce zaka fita gida ka ce ma danka ya ce baba sai ka da ya ce zan siyo maka keke sai ka dawo babu noti to kayi ƙarya ka ci amana ka saba alkawari ka faɗi abin da ba za ka yi ba to su wannan alkawarin Allah suke sabawa ba alkawarin da suka yi da yan adam ba domin warware alkawarin dan adam ya fi sauki fiye da ka warware alkawarin Allah annabi sallallahu sama hadisi sahihi yace li'annakum an tukhfiru zimamakum aula min an tukhfiru zimmata Allah wa zimmata rasulih gara a ce ku saba alkawarin da kuka yi ku a iku iku da ku saba alkawarin da kuka yi da Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam su waɗannan yahudawa saba alkawarin Allah suke ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba shine Allah yake ba mu labarin abin da suke aikatawa to shine sai الشيخ صديق حسن خان يكي شيوا وهذا شروع في تعداد بعض آخر من قبائح أسلاف اليهود wannan wani yanki ne da za a ci gaba da kirga mana miyagun abubuwa na kunya da banu Isra'il magabatansu suka aikata bima yunadi bi adami imani akhlaqihim li yu'addiyahum taammul fi ahwalihim ila qat'i tam'i fi domin ai mana bayani akan cewa mun ba kauna waɗannan jikokin nasu da suke rayuwa a yau da fa za su yi imani da Allah ba fa'ida kenan duk inda Allah ya baka kissa ya baka labarin wani abu da ya gabata to akwai fikihu a wajen akwai hukunci ana son kai ka ɗauki darasi a wajen haka nan Allah malaukaki bai bada labari laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ba kana hadisan yuftara hakika a cikin kissoshin da Allah ke ba mu na waɗanda suka gabace mu akwai ibratun akwai ababan lura amma ga wanda ya kasance mai hankali ma kana hadisan yuftara Allah baya kirkirar labari haka nan kawai ya zama shafa labari shuni labarukan alkur'ani ba iliya dan mai karfi bane ba labarin wan bagaja bane ba labarin tauraruwa hamada bane ba labarin magana jarici ba a'a labari ne na gaskiya ma kana hadisan yuftara ba labari bane da aka zauna aka kirkira labari ne na gaskiya domin mu dau izina mu dau darasi daga cin abin da ya gabata to fa'idar da ta sa Allah yake ba mu labari kenan cewa waɗannan yahudawan iyayensu ba su yi imani ba sun saba alkawarin Allah to mu ma mu ƙauna game da na yanzu ba za su yi imani da Allah ba ba za su tsare mana alkawari ba ba za su tsare alkawarin Allah da alkawarin ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam ba al-imam tabari yace lafazin al-mishaq in an ce al-mishaq shine min at-tawassuq bil yamin wa nahwiha min al-umur allati tu'akkidu al-qawla in an ce al-misaq da larabci shine kayi magana karanti karanti karanti da cewa maganar nan taka ta gaske ce kuma mai karfi ita ake ce ma al-misaq al-misaq kun ka ce al-misaq ka dau alƙawari ka ce wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ko rantsuwa ne kama da haka A kan cewa zan tsara wannan abin da na yi to shine ake ce masa misa to sai Allah ta'ala sai ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il ka ambata ko ku tuna ga baki ɗaya da ku musulmai da su yahudawa dukkanin ku ku tuna lokacin da Allah ta'ala ya karɓi alkawari mai ƙarfi yahudawa suka rantse da Allah suka ce za su bi Allah za su riƙe alkawarinsa kaga ba a ce wa iz akhadna ahdakum ba ba a ce wa iz akhadna ahda bani isra'il ba ba a ce wa iz akhadna wa'ada bani isra'il ba sai aka ce misaq domin al-misaq fawqa al-ahdi wal wa'di misaq lafazinsa ya fi karfi fiye da ai amfani da lafazin al-ahd ko ai amfani da lafazin al-wa'd domin gashi nan al-Imam tabari ya ce mana abin da aka rantse aka karfafe shi na magana cewa tabbas za a cika ba za a saba ba shine ake ce masa al Allah madaukakin sarki ya ce alkawari na farko shine la ta'buduna na illallah abu na farko shine alkawarin ba za su bauta ma kowa ba sai Allah a nan akwai kira'o'i guda biyu kuma suna fa'idantar da bambancin tafsiri malamai guda uku da al'imamu hamza da al'imamu kitai da al'imamu ibn kathirin al-makki sun karanta da la ya'buduna ba za su bauta ba ba kowa ba kaga la ya'buduna sai aka amfani da me sai aka amfani da lafazin wanda bai na wa iz na mithaqa bani isra'ila la ya'buduna ka tuna lokacin da muka karɓi alkawarin banu isra'il la ya'buduna suka ce sun ɗau alkawari da Allah cewa ba za su bauta ma kowa ba illallah sai Allah amma sauran alƙura'u ga baki ɗaya su kuma sun karanta da la ta'buduna kamar yadda mala ya karanta a a asim riwayar almajirinsa al-imamu hassu ibn sulaiman rahmatullahi alal jami'i shine al-imam shatibi yake cewa a cikin sha wala ya'buduna al-ghaibu duk lula. yace malamai da yawa sun karanta da la ya'buduna kai malamai uku malamai guda uku sun karanta da al-ghiyab wato zamirin wanda baya nan la ya'buduna amma saura su kuma sai suka karanta da ne sai suka karanta da la ta'buduna kamar ga su ana musu magana kuka ce ba za ku bauta ma kowa ba sai Allah shine bambancin fassara la ya'buduna ana ba da labari wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ya'buduna illa Allah ka tuna lokacin da muka dau alkawari da banu isra'il suka ce ba za su bauta ma kowa ba sai Allah kaga fassara farko kenan qira'at su al-imam ibn kathir al-makki da al-imam hamza al-kufi da al-imam al-kisai al-kufi la ya'buduna ba za su bauta ba amma sauran qurra'u sai suka ce la ta'buduna ku kuka ce ai kakanninku suka ce ko aka aka tunda kakannin suka faɗa kamar su suka faɗi yanzu misali akan ce Najeriya Najeriya ta shiga majalisar ɗinkin duniya yaushe Najeriya ta shiga yau ko jiya shekaru da yawa ko ana nufin magabatanmu su suka yi ne su suka cika takarda suka yi ɗau alkawari cewa suna cin majalisar ɗinkin duniya kaga mu da muka zo daga baya mu ma alkawarin nan yana nan yana bin to shine fa'idar bambancin wannan tafsiri guda biyu da la ya'buduna da la ta'buduna kamar yadda kira'o'i guda biyu suka tabbata wannan alkawarin farko kenan alkawurra takwas dama suka yi a cikin wannan aya alkawurra takwas Allah ya tuna musu daga cikin alkawurra masu yawa da suka yi to alkawari na farko shine la ta'buduna illa Allah suka ce ba za su bauta ma kowa ba sai Allah al-Imam at-Tabari da al-Imam Ibn Abi Hatim rahmatullahi ma sun ruwaito asali daga babban malamin tafsiri al-imamu Rufai ibn Mihran Abu al'aliya aliya rahmatullahi alaihi yake cewa a akhadha mawasiqahum an yukhlisu lahu ma'anar la ta'buduna illa Allah ko la na illallah Allah shine sun ɗau alƙawarin za su yi ma Allah bauta shi kadai ba za su shirka ba alƙawarin farko ke. wa Allah ya ya'budu ghayrahu sun ɗau alƙawarin cewa ba za su bauta ma wani Allah ba Shi ne alƙawarin farko kun ga daidai da wancan alkawarin da aka ɗauka cin can da kenan wa iz akhadha ka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna kaga alkawarin farko kenan shi yasa al'umma rayuwarta na tabbata ne idan ta rike tauhidi sai watsi da shirka duk ranar da tauhidi ya zama bai da tsada bai da kima a cikin al'umma to wannan al'umma kada ta zata cewa Allah zai tausaya mata a cikin abubuwan da take gabatarwa kada ta tsammani za ta samu saukin Allah al-imam al-kathir rahmatullahi alayhi yake cewa amarahum ta'ala an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a Allah ya musu umarni da cewa su bauta ma Allah kar su hada Allah da kowa a cikin bauta wa bi hadha amara jami'a khalqihi da kuma wannan ne Allah ya umarci dukkan halittunsa da baki ɗaya halittun Allah umarni na farko da Allah ya bamu shine mu bauta masa shi kadai kan mu hada shi da kowa a cikin bauta shi yasa abinda Allah ke tado annabawan su zo su tabbatar kenan su zo su tabbatar ولذلك خلقهم kuma wannan shine dalilin da yasa Allah ya halicce su Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasuli ba mu aiko wani manzo kafin ka ba daga cikin manzanni illa nuhi ilaihi face sai mun ma wannan manzon wahayi annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bauta da gaskiya ce ni in ji shi Allah fa'buduni ku bauta mu wannan shine alƙawarin farko yan uwa alƙawari na tauhidi da watsi da shirka wa hada huwa a'la al-huquqi wa a'zamuha al-imam ibn ya yace wannan shine alkawarin da yafi kowanne kuma alkawarin da fi kowanne girma wa huwa haqqullahi ta'ala an ya'buduhu wahdahu la sharika lahu shine haƙƙin Allah maɗaukacin sarki bayi su bauta masa shi kadai kar su hada shi da kowa a cikin bauta wannan shine alkawari na farko da Allah ta'ala ya karba daga banu Isra'il العلامة السعدي رحمة ya ce يتي هذا bi بعبادة الله وحده wannan umarni ne da Allah ya yi a abauta masa shi kaɗai. wa nahyun an shirki bihi kuma hani ne game da ka a haɗa Allah da wani a cikin bauta wa hada aslu dini wannan shine tushen addini fala tuqbalu al-a'malu kulluha ba za a karɓi ayyuka ba duka in lam yakun hada asasaha idan wannan bai zama shine tushen su ba duk aikin da ka rasa tauhidi a ciki kai aiki ka bauta ma Allah shekara dubu biyu kana bauta ma Allah amma babu tauhidi shirka kake yi to wannan aikin ba zai amfane ka ba al-imam muslim rahmatullahi ya fitar da hadisi riwayar Nana Aisha radiyallahu anha wata rana suna zaune da annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wani mutumi daga cikin dangin Nana Aisha dangin uwarta da ake ce mishi Abdullah ibn Jud'a ko ibn Jad'an ko ibn Jud'an tace ya rasulullahi inna ibn Jud'ana yasilu rahima ويقري الضيف ويفعل ويفعل ويفعل أينفعه ذلك عند الله يوم القيامة تشي يا مايتن الله دان uwana dan uwan mahaifiyata da ake ce masa ibnu juda'an abdullahi ibnu juda'an ya kasance mutumin kirki ne a jahiliya yana sada zumunta yana ɗaukan nauyin baƙi yana kula da dangi yana kaza yana kaza ta lissafo ayyukan alkhairin ibnu juda'an masu yawa ta ce a yanfa uhu dalika inda Allah malkiya ba shin wannan zai amfane shi a wajen Allah ranar lahira domin ya mutu bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yanfa'uhu zalik li'annahu lam yaqul yawman ma rabbi shirri khati'ati yawmiddin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko so dai ba zai amfane shi a wajen Allah ba ibnu jud'an dan uwanki yana wuta kuma in ya shiga wutan nan har abada ba zai fita ba saboda me saboda bai taba cewa ya Allah ka gafarta mini zunubai na a ranar gobe alkiyama ba bai ma yadda akwai ranar gobe alkiyama ba wannan hadisi ne mai ban tsoro eh, ibnu dud'an din nan hatta mawakan jahiliya sun san sa umayyah ibn abi salt yana siffanta shi da wasu baitota masu daɗi yana faɗin ayyukan alkhairinsa yake cewa a azkuru hajati am gaskafani haya'u ka inna shi mataka alhaya'u wa ilmuka bil huquqi wa anta far'un laka alhasabu almuhazzab wassana'u ce a azkuru hajati am qad kafani haya'uka yace wai in zo in faɗi bukata ta ce ka biya mun ko ko a kunya ta da kake ji ma ta isa ibnu jud'an saboda kirkinsa sai ya baka yana jin kunya misali a wannan zamanin sai ya ɗauko miliyan goma sai ya baka sai ce don Allah ka yi haƙuri da su misali za a fara azumin nan sai ya ɗauko miliyan goma sai ya baka sai ce da Allah ka shi a ɗan yi haƙuri ka san yadda garin yake a ɗan yi haƙuri a sha ruwa da wannan yana yi ko bai san ku haɗa fuska da shi shi yana jin kaɗan ya baka to shine ibnu abis samt yake cewa a'adku hajati am qad kafani haya'uka inna shimataka alhaya'u yace ɗabi'a ka jin kunya ce wa ilmu kabil huquqi wa anta ya yace sannan ka san haƙoƙin mutane kuma kai dama reshe ne a cikin mutane, lakal hasabul muhaddabu was sana'u ce tabbas dangantaka ka ya ce tsaftatacciyar dangantaka kake da ita sannan kuma kai maɗaukaki ne ya ta yabansa ya ta yabansa ya ta yabansa ya ta amma duk da haka annabi sama ya ce innahu lam yaqul yawman ma rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin ce bai taba yin tauhidi ba saboda ka wuta zai shiga to alƙawarin farko da Allah ta'ala ya dauka ga banu Isra'il ba su kadai ba har da mu shine mu bauta masa shi kadai kan mu hada shi da kowa a wajen bauta neman taimako mu nema a wajensa neman agaji mu nema a wajensa neman tsari mu nema a wajensa bukatunmu ga baki ɗaya mu kai ma Allah subhanahu wa ta'ala shine mai biyan bukata wannan shine abin da ake bukata a gare mu الشيخ شيبة ya sake الله mana يساك منا fi bayani mawadin مواد الميثاق المأخوذ Isra'ila بني إسرائيل na min منهم والمعاصرين yanzu an fara bayani akan kirga alƙawurra wasu daga cikin alƙawurran da Allah ta'ala yi ga banu Isra'il domin a tunatar da yin bayani wanda ya kunshi waɗanda suka gabace su da kuma waɗanda suke nan وهو fil الواقع ميثاق الله على جميع المكلفين من atba'in أتباع النبيين Kai wannan ونا ya يا dukkan yan adam أدم غباكي لا daga cikin mabiya annabawan Allah da kuma manzanninsa wa yatakawwanu hadha al-mithaq min at-taqlid bi thamaniyati ashiya'a wannan alƙawarin Allah ya kunsa shi da abubuwa guda takwas لا سعادة لمجتمع من المجتمعات إلا بالاستمساك بها والله وتع الأمة بذات سامم نسرى با بذات كبتنا نقوبة القيامة با حسي تيرقو دو أن القورا قدا تقص دع الأمة دو تيرقو دو أن القورا قدا تقص با تونا الأمة بات سعادة abin da ake ce ma sa'ada shine samun rayuwa mai kyau a duniya kuma a samu rayuwa mai kyau a gobe alkiyama wa man tabbaqaha kana min jannati wa man tabbaqaha kana min ahli jannatin na'i duk wanda ya tabbatar da waɗannan alƙawurran to ya kasance cikin yan aljanna wacce take ta ni'ima wa man kafara ha aw wa min ashabil jahimi sannan duk waɗanda kuma suka saɓa, to waɗannan tabbas suna cikin yan wuta su ne waɗannan alƙawura guda takwas kamar yadda aka yi mana bayani mun fara da bayani na farko shine al'ibadatu lillahi wahdahu yin bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu Allah ya taimaki shugabannin mu ya musu jagoranci fitinu da suke faruwa a wasu yankuna na wannan kasa ta mu Allah madaukakin sarki muna roƙonka muna tawassuli da ibadojin da muke aikatawa a cikin wannan wata ne alfarma tun daga karatun alkur'ani da tsallar dare da azumi ga baki daya ya Allah madaukakin sarki ka kau da waɗannan musibu da waɗannan fitinu da suke faruwa a waɗannan garuruwa Allah subhanahu wataala ka ba su zaman lafiya kamar yadda ka azurta mu da zaman lafiya sannan mu ma ka ƙara mana insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya a yau shi Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe shi mu dora daga inda muka tsaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu gabaki daya wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله